Ah, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh masoyan mu a duk inda suke a faɗin duniya a ah, dukkanin godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai tsira da aminci Allah su kara tabbata ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ah, ina so ne amfani da wannan damar wajen gode wa daukaci da kuma lahirin dukkanin mutanen da suka shiga cikin gasar ja-gaba shi shine gaba challenge da fatan kowa ya koma gidansa lafiya a waɗanda ba su ci ba to ga sabuwar dama nan ta zo waɗanda kuma suka ci Allah ubangiji ya ƙara ba da sa waɗanda ba su ci ba kuma ga sabuwar dama nan gare su a kamar yadda ku sani akwai challenge da muka saka na malam sha'aban sharaɗa an takarar gwamnan jihar kano a jam'iyyar adp wanda tatin tatin ta ɗauki nauyin wannan gasa akwai waka wadda jami'ar waka ya masa dauda ka wuce rarara mai suna malam sha'aban sharaɗa to alhamdulillah lokaci ya zo a wannan gasar ta fara kuma an ɗauki tsawon sati uku domin yin wannan gasar ga yadda abin zai kasance a 'yan tiktok za su yi amfani da hashtag malam sha'aban sharaɗa challenge a haɗe yake duk wanda ya bidiyo ana so mutum ya bidiyo na minti biyu mai hankali na tsatsi saboda duk mutumin da ya je bidiyo wanda bai ah, babu ma'ana a cikinsa ko me za a disqualifying ɗinsa da an san samu wannan matsaloli sosai akan irin wannan abu ana so mutum ya bidiyo mai ma'ana wanda kana gani za gane ake kuma ba a so bidiyon ya gaza minti biyu yan tiktok kenan sai kuma yan instagram su ma ana so mutum ya shooting proper shooting ya amfani da bana ah, da hoton shi mawakin dauda ka wuta rarara wato jami'ar waka da kuma a hoton shi dan takarar gwamnan jihar Kano a jam'iyyar ADP mai suna Malam Sha'aban Shar da logo din 1313 ana so lalle lalle mutane su tsaya su ji me ake so a yi magana akan challenge din saboda jiya na yi bidiyo amma mutane da ba su fuskanci abin da nake nufi ba to wanda ya zo na daya a TikTok zai samu mota na biyu zai samu mota na uku zai samu mota daga kan na hudu har zuwa kan na goma za su kyautar iPhone 13 Pro Max iya yan tiktok kenan sai kuma bangaren yan instagram da yan facebook waɗanda za su shooting su ma na ɗaya zai ci mota na biyu zai ci mota na uku zai ci mota daga kan na hudu har zuwa na goma duk za su kyautar iphone 13 pro max ba mu sani ba ko allah zai sa wani abin ya ƙara bujirowa musamman ga waɗanda za su shiga gasar to wannan dai shine duk wanda ya yi ah, challenge ɗin zai postin a page ɗinsa kuma zai amfani da hashtag malam sha'aban sharaɗa challenge a ɗaya kika karaba hashtag ɗin yana na a tiktok yana na a instagram za ka gana dora ma a feji na na Instagram duk kuma wanda yake da wani ƙarin bayani wanda yake gana akwai wani abu da ya shige masa dubu bai sani ba to sai ya mun magana a Instagram ko ya neme ni a lamba waya waɗanda suke da lamba ta ko kuma su yi magana ta WhatsApp duk dai ta inda ta kama za a iya magana da ni a TikTok ma ka iya turo min sako kuma zan gani wannan kenan sai kuma a ita wannan wakar inda za a same ta akwai tiktok page din dauda ka hutu rarara wanda yake amfani mai suna real dauda ka hutu wakar tana nan a pejin sa akwai rabi'u garba gaya shi ma wakar tana nan a pejin sa zaka yi dauka wanda za su yi na tiktok kenan kuma ana so lalle su ma su yi amfani da bana sha'aban sharada ko kuma hoton sha'aban sharada da kuma jami'ar waka wannan kenan du wanda kuma suke bukatar wakar a YouTube tana nan akan channel ɗinsa mai suna Dauda ka hutu rarara ita ma wakar tana nan duk za a iya ɗauka a shooting ɗinsa da wannan muke fatan Allah ubangiji ya ba mai rabo sa'a Allah ubangiji zonar da ƙasar mu lafiya Allah ya ba mu sa'a Allah ya taimake mu Allah Allah ubangiji ya ƙara agaza mana Allah ubangiji ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu na gode naku a koda yaushe abubakar bashir mai shadda a kamar yadda na faɗa duk wanda ya challenge ɗin zai iya tagin ɗinmu handle ɗinmu na instagram duk dama an san su da handle mu na tiktok duk za a iya tagin ɗinsu na gode naku a koda yaushe abubakar bashir mai shadda malam malam sha'aban